إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ci gaba da karatunmu na tafsir a yau juma'a haji babban rana goma sha hudu ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku daidai wanda ya zamo ɗaya da goma sha biyar ga watan afrilu miladiyar annabi isa ne maryam alaihi masalam idan lissafin ya tabbata wato 2022 shekara 2022 kuma muna nan cikin suratul kamar ko kuma suratul iktarabatis sa'atu wa inshaqqal qamar suran da ta kunshi ayoyin da suke tabbatar da tauhidi da ikon Allah subhanahu wa ta'ala da kuma kiyayewan Allah da sarrafawansa ko tadabburinsa akan dukkan al'amura sawa'un ɗan adam ne aljani ne concrete abu ne wanda yake baya motsi ko baya da rai a wajen mutane to a wajen Allah subhanahu wa ta'ala akwai matsayinsa kuma yana biyayya ga Allah saboda haka a yau insha Allahu ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya mun tsaya ayan da Allah yake cewa am yaquluna nahnu jami'un muntasir fayuhzamu al-jam'u wa yuwalluna ad-dubur bal sa'atu maw'iduhum wa sa'atu adaha wa amr kafirai suna cewa ko ba mamaki suna cewa na hannu jami'un muntasir ai mu gaba ɗayan mu za mu dunkule mu taimaka wa juna ko da azaban Allah ta zo mun fi ƙarfinta, domin za mu taimaki juna za mu iya haɗa kai mu tunkule azaban Allah aka ce wannan magana mafarki ne ba su san abin da ya faru ga al'ummomin da suka shuɗe ba shi ya sa ma aka yi mana shimfiɗa aka ba mu labari domin duk wanda ya ji labarin ba zai faɗi wannan magana ba amma su sun ce na hannu jami'un muntafir Allah ta'ala ya ce sai zamul jam'u wannan taron dangi nasu haɗin kan nasu Allah ta'ala ya ce za a karya su sannan kuma wai walluna dubur za su juya baya suna masu tserewa ko an ce da wasa su sake dawowa ba za su dawo ba saboda me saboda sun tsorata tsoro ya riga ya shiga har can ƙasan ƙasan cikinsu kamar yadda ya faru a yakin badar halibin abbasin an samu ruwaya daga abdullahi dan abbas allah ki ƙara yadda da su wanda yake kani ga manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun da ɗan baffan manzon allah ne ya ce annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala lalle annabi ya ce wa huwa fi qubbatin lahu yawma badrin yana cikin tanti ko kuma rumfa ko bukkan da aka yi masa a ranar yakin badar wato lokacin da annabi yake addu'a yana an duka ahadaka wa wa'daka ya Allah ina jaddada alkawarinka da ainihin alkawarin da ka mini za ka bani nasara Allahumma annabi yana addu'a yana ce ya Allah in shi ita ba da yau idan ka ga dama ba za a sake bauta maka ba daga yau inda waɗannan musulmi da suka fito rundunar musulmi 300 da wani abu idan an halakar da su to ba za a sake bauta maka ba ya Allah in Allah ya ga dama zai yi haka domin saboda wuta ta samu abinci da yawa tunda Allah ya riga yayi alkawari la amla an hannama min aljinnati wan nasi ajma'in Allah ta'ala ya yi alkawari zai cika wuta da ainihin mutane da aljanu to ka ga ranar yakin badar idan aka ce rundunan sahabbai guda ɗari uku da goma sha wani abu gaba ɗayansu an kake su a wajen yaki to wannan yana gwada Allah tabaraka wa ta'ala zai kyale kafirai ne a bayan ƙasa su yi ta walwala kuma tun da maza Allah yana cikinsu idan an kake annabi babu wani annabi bayan annabi Muhammad idan manzon Allah yana cikinsu aka kake ki kun ga babu wani manzo bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa yake Allahumma in kita lan tubat ba'da al-yawm fil ardi abada idan kaga dama kabari aka halakar da waɗannan mutane ga su 'yan kaɗan kafirai kuma suna da yawa ga musulmi ba su da makamai ba su da dabaru ba su da barade ga kafirai suna da makamai suna da jarumawa da barade to lalle ba za a sake bauta maka ba a bayan ƙasa har abada Wani yana daga cikin naciyan da manzon Allah ya yi ta yi a lokacin da yake wannan addu'a fa kaza abubakar radiyallahu anhu bi yadi shine abubakar yazo ya kama hannunsa yana kokarin cewa addu'an ta isa haka hikiman da ke cikin wannan shine ya tausaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma abubakar ibn abi kuhafa ya riga ya yi amanna cewa ko da manzon Allah bai dage yana yin addu'a ba Allah tabaraka ta'ala zai karbi addu'arsa sannan abu na uku in dai manzon Allah Allah ne ya aiko shi to ba zai bari kafirai su wulakanta ki su ta ki a bayan kasa ba yasa Allah ce kan min fi'atin qalilatin wala batiyatan kathiratan bi idnillah wallahu ma'as sabirin yasa da sahabbai suka yi hakuri sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su nasara yan kaɗan turin jayi masu yawa saboda haka shine sayyidina abubakar bin abi quhafa radiyallahu an ya rike hannun annabi wa qala yace hasbuka ya rasulullah yace wannan addu'a ta isa haka ya manzon Allah alhatta ala rabbi lalle ka tsananta ko ka jaddada ko ka matsa wa ubangijinka saboda haka ya isa haka ina ganin Allah tabaraka wa Allah ya karbi addu'anka ya manzon Allah to amma sayyidina Abubakar shine yayi wa annabi haka kai in kana addu'a zai rike hannunka ya ce ya yi saka a ko dai liman zai yi rike hannunka ya ce ya ce addu'an ta isa ka liman ma wane ki wane liman kuma wane ladar eh amma ba mamaki mai tafsiri zai yi rike hannunka ya ce tun da yana jin mai yi abin da ke fala ya ce ta isa ka wane mai tafsiri kuma wane alaran manka ba wanda ya isa kama abubakar bin abi kuhafa matsayinsa wato ya wuce duk inda kowa yake tsammani Allah tabaraka ala ne ya zaɓe ki ya sanya ki abokin manzon Allah kuma surikin manzon Allah kuma babban sahabi daga cikin sahabban manzon Allah kuma kalifan manzon Allah na farko a bayan ƙasa wanda an tambayi annabi idan mun zo mun samu baka nan zai ce ga abubakar yana nan to kaga kenan duk wanda ya zo yana kushe abubakar bin abi Quhafa wanda ki ba mamaki in ka bincika zaka samu iyayensa mai yiwa dodanni ne ko kuma kakanninsa majusawa ne ko kuma danginsa ta wajen uwa ma arna ne ta wajen uba kuma kafirai ne daga baya ne bai karbi addinin musulunci amma ya zo yana kushe abubakar bin abi Quhafa Allah ya sa ku gane saboda haka hatsari ne in ka kushe abubakar bin abi Quhafa to tamkar ka yi illa ka ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda hadisi ya tabbatar lokacin da abubakar bin abi hafa ya zo ya dakatar da annabi da wannan naciyan addu'an annabi bari yayi bai karasa ba tunda mun yi bayanin har mayafinsa ya faɗi ya ɗaga mayafin annabi ya mayar masa ya ce hasbuka ya rasulallah ya ce ya ishe haka ya manzon Allah addu'a ta yi bi addu'a ta isa fa kharaja shine annabi ya fita wa huwa yasibu fi dir'i annabi yana tsalle a cikin sulke sulke na yaki wa huwa kulu yana cewa fa yuhzamu jamu wa yuwalluna na dubur lalle za a karya waɗannan runduna da sannu domin asinu lil istikbal sayuhzamu huzamul jamu ina fatan gani idan aka cire sin in zai zama yuhzamul jam'u za a karya runduna bi ma'ana da sannu za a karya runduna wannan kun ga albikir kenan cewa waɗannan kafirai da suka halatta yakin badar komi yawantu komi makamantu komi dabaruntu Allah tabaraka wata ala zai karya su wa walluna dubur kuma za a sanya su koma da baya suna ta tserewa kuma abin da ya faru kenan domin sai da kake saba'in da wani abu aka kama saba'in da wani abu saura kuma suka tsere a wannan yaƙi na Bada. to shi yasa labari yawa zuwa ko ina cewa lalle musulmin nan ga su dai ba su da yawa amma akwai abin da suka taka lalle Allah su yana tare da su anya waɗannan musulmi ba su da gaskiya wato ake ba su da gaskiya kai muna ganin addinin su nan gaskiya ne sai Allah ta'ala ya jefa shakku a cikin zukatan kafirai a dalilin haka aka samu masu karɓar addinin musulunci da yawa kuma manzo Allah ya ci gaba da cewa bale sa'atu mawiduhum lalle alqiyama ita ce matattaransu wa sa'atu adaha wa amar amma sai dai alkiyama tana da tsananin duhu sannan kuma tana da tsananin ɗaci ya sa aka ce wannan majazi ne mursal eh majazin ne adaha alkiyama tana da tsananin duhu saboda haka duk wanda ya mummunan aiki idan ya take a filin alkiyama ba zai gani ba zai ce rabbi lima hakartani a'ma wa qad kuntu basira قال كذلك أتك آياتي فنسيتها وكذلك اليوم تنسى saboda haka tunda mutum ya kafircewa ayoyin Allah ai kaga ba za a gane shi ba saboda haka alkiyama akwai duhu kwarai da gaske masu gani su ne masu imani nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim haske ta ko ina suna tafiya akan sirati haka za su tsallake munafikai kuma nasu yana ɗaukewa, suna cewa wato ku saurara mana naktabis min nurikum ilarji'u wara'akum faltamisu nura ya za in kaje siraɗi kaje tsallakewa wani abokinka ko wani wanda ka san shi yana cewa mala yakubu to Allah ka dawo haske na ya ɗauke to kai mala yakubu ka yi kusan karasawa ka yi kusan sauka daga siraɗi sai ka dawo da baya ai ba mamakin ka dawo da baya dama ko wani kemaran da ya taba bata ya a ce bari a yi bincike kan wannan a ce akwai wata kyamara ta taba bata a hannun mala yakubu yawwa tun da ka kawo kanka ko dakata ba maganin ketarewa to kaga akwai matsala kenan Allah ya gafarta mana saboda haka duk wanda yace ka dawo da baya ma ina ai ba za ka saurare ki ba yasa masu imani waɗanda suka yi gaba za su ce musu irji'u wa ra'aku ku koma da baya amma su kan ba za su dawo ba tamisu nura ku nemi haske a can baya wannan ke yake tabbatar da cewa alkiyama akwai duhu kwarai da gaske abinda zai kubutar da kai kyawawan ayyukanka Allah ya kubutar da mu sannan wa amar kuma ki yafi tsananin daci to alkiyama ana ɗanɗana ta ne to inda aka samu majazi kenan domin abin da ake ci ake ɗanɗana kiki ne za a ce yana da zaƙi ko yana da ɗaci ko yana da bauri ko wani abu makamacin wallah amma sai Allah ya sifanta alkiyama da wa'amar wato ita tafi tsananin ɗaci wannan majazi ne saboda wahalhalun da suke cikin alkiyama kuma lokacin da annabi ya yi wannan a dalilin wannan ne Allah ta'ala ya saukar da istafsagai suna rabbaku kuna neman gudumawan ubangiji sai Allah ta'ala ya taimake ku amma almuhim abinda dama ke son mu fahimta shine da annabi ya karanta wannan aya da muke tafsirinta سيحزم الجمع ويولون الدبر بل ساعة موعدهم وساعة أدهى وأمر وأن يوصف بن ماهر قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها wannan bawan Allah yake yana zaune da nana Aisha uwar mu'minai Allah ki kare yadda da ita faqalat take nazala ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi Makka wa inni la jariyatun al'a ta ce ya sauka ga annabi lokacin a birnin makka ni kuma ina yarinya karama ina ma wasan yara aka saukar masa da wannan aya bale sa'atu maw'iduhum wa sa'atu adaha wa amar nana aisha ita ce matar annabi ta nawa matar annabi ta farko ko ta biyu ko ta uku ko ta hudu ko ta biyar ko ta takwa matarsa ta nawa ta uku ta farko ita ce na khadija radiyallahu anha tunda annabi ya aure ta bai mata kishiya ba saboda tsananin biyayyanta da tsananin kyautatawanta da yadda ta taimaki manzon Allah da dukiyanta dama a farkon musulunci mutane guda biyu su ne suka taimaka wa annabi da dukiyoyinsu na khadija bintu kuwailid radiyallahu anha da abubakar bin abi kuhafa radiyallahu anhu wanda manzon Allah ya fayyace wannan to lokacin da manzon Allah ya aure na khadija bai mata kishiya ba haka suka zauna kuma duk kusan duk ƴaƴan da annabi ya haifa wato da gare ta suka fito yin banda guda ɗaya shine Ibrahim Ibrahim dan manzon Allah Ibrahim shine wanda kawai ba nana Khadija ce ta haife shi ba wanda ta haife shi ita ce Mariya al ita kuwa ba ce mutumiyar Misra saboda haka ba mutumiyar Makka bace ba ta Madina bace ina fata an gani saboda tana matsayin sadakan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to bayan rasuwar nana Khadija sai annabi ya aure Sauda bintu Zama radiyallahu anha ita ma bazaura ce to matarsa ta uku ita ce nana aisha radiyallahu anha amma an daura auren a makka ba ta tare ba sai a birnin madina saboda lokacin da aka daura auren yarinya ce karama ta ce mahaifiyanta ma tana taimaka mata da abinci iri-iri domin saboda mai ta ɗanyi ƙulƙul domin a kai ta gidan mijinta ba a son a kai ta gidan mijinta yar fere hakan nan to ya kamata a ce a haɗa ta da su wannan karas kokumba da ainihin kabeji da latas da ainihin kaji da mene da sauransu eh. to dama yin ka aure amarya ka aure mace ai ya kamata a bata abubuwa masu daɗi kai ma sai ka ba da gudumawa in ba haka ba za a kawo maka kashi kwarai da gaske domin daga nan za mu iya fahimtar walansu abubuwa a shi duk amaryan da take amarya yana da kyau a yi mata kula ta musamman kuma kamar yadda muke gani iyayenmu da kakanninmu a da idan aka ce mace amarya ce ko an ba da ita ko an karbi sadakinta akan hana ta fita kuma za a ga ana ɗora ta kan waɗansu muhimman abubuwa inda za a zo a yi rabo da za a ba da mahaifiyarta da za a ba ta kenan domin a fara koya mata daga wannan wuri daga wannan lokaci wani lokaci akan yi aure mace takan yi wata uku can a gidansu kana zaune ba a kai ta ba kai kuma mijin baka yi saka zo ba zai idan an kyale ka za ka yi mata ciki a gidansu saboda haka ba za a kyale ka zo ba in ma za ka zo sai dai ku zo ku zauna a tsakar gida kowa yana ganin ku ka zo ku a tsakar gida ka ji wani yana cewa ya hali na to haka ne ka gina ɗaki mana na'am lokacin da aka saukar da wannan aya da ma suran sukutun nana aisha radiyallahu anha tana yarinya shi ma ta yi bayani ta ce tana wasa irin na yara to ko da yake amarya ma idan shekarunta ba su kai inda suka kai ba to za ga tana wasa irin na yara za a ga wata an kai ta da yar bebinta eh, lokacin da kai ta gidan mijinta ba halata da yar bebinta ba kwana ɗaya kwana biyu kwana uku sai ka ji ta fake da kuka menene sai ta ce akwai bebi na a gida shike nan sai ta aiko angon ya zo ya ce akwai bebi a gidan nan a bamu bebi eh, a ba ta wato yan tsananta wanda za ta rinka wasa da ita eh, za ta rinka ɗebe mata kewa amma an kwana biyu ta fara hankali to in ta ga bebin ma kwallo da ita za ta yi eh, saboda lokacin ta fara kama hanya gaba daya to lalle hakika kamar yadda nana Aisha ta yi bayani wannan tabbas haka ne kuma wannan ki yake dada tabbatar da wannan tura makiyya ce a maka ka saukar da ita Allah ta'ala ya ce bale sa'atu adha maw'iduhum lalle alkiyama ita ce ma alƙawartansu wato inda kowa da kowa ke haduwa وصات وعدها وأمر القيامة تناد دوه وعيد دكي لأنكم القيامة تناد أتي بات دادي تألا شمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المجرمين في ضلال وسعود يوم يسحبون في النار على sai Allah ta'ala ya ce innal mujrimina lalle kafirai masu taurin kai fi dalalin wa suna cikin bata da wuta mai tsananin kuna daga nan aka samu wutan sayyir aka ce sayyir wuta wanda take wato tsananin ci bal bal bal yau mai sabo na finnar ranar da ake ake janye su a cikin wuta yau sabo na shine a ja mutum a kasa idan aka ce ranar da ake jansu wani zai dauka kawai an kama hannunsu ne ana jansu a mutum ya faɗi a ƙasa ana jansa a cikin gidan wuta to abinda za a yi wa kafirai mujrimai kenan Allah ya tsare mu ala wujuhihim a bisa fuskokinsu abinda ake nufi a kife kenan domin an jaka da baya fi maka sauki akan a jaka a kife za a ce masu zo ku masu safa ku shafan wutan sakara daga nan aka samu ɗaya suna na wutan ga wutan sa'ir ga wutan sakara wato wuta guda ɗaya ana iya ba ta sunaye da yawa saboda mai saboda nau'ukan azaba iri daban-daban da ke tattare da ita ya zan an ce hawiya jahannama tana iya zama wa hawiya in aka ce hufama wato jahannama tana iya zamowa hufama in an ce lazza ainihin jahannama tana iya zamo lazza saboda mai saboda abin da ke dunkule cikin sunaye Allah ya kare mu yukbiruna tabaraka wa ta'ala anil mujrimina ubangiji ta'ala yana ba mu labari dangane da mujrimai annahum fi dalalin anil haq sun bata gabarin gaskiya tun a nan duniya riga an musu kakedi kun san dama a can baya an ambata mana ubangiji ta'ala ba zai azabtar da mutane ba sai ya aiko musu manzo sai an aiko mai gargadi sai an samu mai wa'azi saboda haka da yanzu za a samu wanda ba musulmi ba wanda yake shi bai san ma labarin abin da ake ciki ba a duniyan ma a kiɗime yake bai san harkar rediyo da talabijin da hanyoyin sadarwa ba babu abin da ya sani kawai sai addininsa na gargajiya wanda ya gada daga iyayensa da kakanninsa bai fahimci komai ba kana masa bayanin musulunci yana ce menene musulunci kuma ai mun samu iyayen mu suna kaza kawai ku bar mu anan kar ku ruda mu da Allah amma tun da yana ganin ana mutuwa ya yadda cewa eh za a mutu amma bai yadda za a yi tashin alkiyama ba tun da addinin su idan ba an karantar da shi haka ba zai san wannan ba to sai haka zo ana ta masa wa'azi sai sai ai shi bai fahimci komai ba ba abin da ya fahimta daga baya da ya ce to ya yadda ya karbi wannan addini ya karbi wannan musulunci da abin nan amma dai a kara masa cikakken bayani to kasan wannan akwai aiki tunda in bai da alaka da rediyo bai da alaka da talabijin bai da alaka da wata hanya ta sadarwa to wajen karɓan musuluncin san ma ne kwarai da gaske wannan ka tambaye shi akwai wata ƙasa amerika zai ci shi bai sani ba ma za ka ce masa akwai jos zai ce shi bai san da jos ba kano zai ce ni dai na ji ana wani kano kano ko ni ban san kano ba to kaga wannan za ka sai hada shi da mutumin da yake to kowa wane ko bai da hankali tikekke ko wani abu makamacin wannan don ga zo ka masa gaskiya ya ce ya yarda to duk shirmen da ya baya Allah gafarta masa zai yi kwarai da gaske kuma duk yadda ya zo ya addini tunda baya sauraron rediyo kafa yake la ilaha illallah yace la ilaha illallah muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace to ni fa ba zan iya ganin mutane ba ni na fi son zauna a cikin jeji na inda ya karbi musulunci ya koma jejin sa duk irin da yin je lahira Allah ta'ala aljanna zai saki tunda da ma kunna mu'azzibina hatta nab'a rasula ina fata an gane shi yasa kullum muke kakedi muke cewa kai da ka gane muhimmancin rediyo ka gane muhimmancin social media ka gane muhimmancin talabijin kuma kana jin sakonni ana faɗa kana ganewa har abin da yake faruwa a america kana ganewa abin da ke faruwa isra'il da rake da ukraine da inali duk kana ganewa to fa babu yadda za a yi a je lahira a samu waɗansu matsaloli cikin alola da sallah a ce baka sani ba to za ka sha duka Dun akwai ganganci a ciki kuma za ka sha azaba ya kamata a fahimci wannan amma kaga mutumin da baya da alaka da waɗannan to kaman wani wawa ne kaman kirme ne to shi in ya karbi la ilaha illallah ya dora akan haka to wannan wautarsa za ta iya taimakon sa tunda bai da masaniya akan abubuwa da dama saboda haka waɗannan kafirai an fala musu gaskiya an musu bayani dalla-dalla amma sun ɓata gabarin gaskiya wato if eh, da ainihin wuta wato mai tsananin ƙuna min mahun fiye min shukuki wal istirabi fil ara ko da akwai fasara guda biyu waɗansu suna fassara su'ar wato fi dalalin wa su'ar suka ce kidimaucewa wato kiɗimewa suna cikin kiɗima na ainihin shakka da kuma wato girgizuwar ra'ayi wa hadha yashmalu kull ta saba bi dhalika min kafirin wa mubtadi'in wannan ya shafi duk wani kafiri da dan bid'a min sa'ir fira daga kowane bangare domin a gaba za a ambata mana kadarai su ne masu aƙida ta ainihin ƙadariya waɗanda suke cewa ɗan adam shi ne yake aikinsa ubangiji ta'ala baya da iko bisa sanya wani ya zama musulmi ko kuma ya sanya wani ya zama kafiri saboda haka kowa shi yake aikinsa kuma bisa aikin nan ne shi ne zai gangarar da kansa ko waɗansu kalmomi makamantan wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innal mujrimina fi dalalin wa su'ur lalle mujrimai suna cikin bata da ainihin tsananin azaba ko kuma kidin maucewa yawma yusabuna fin nar ranan da ake janye su a cikin wuta ala wujuhihim a bisa fiskokin su kama kano fi su'urin wa shakkin wa taraddud kamar yadda suke cikin wahala da damuwa da taraddadi awrasahum zalika nar shine Allah ta'ala ya ainihin ba su sakayya da gidan wuta wa kama kanu dullalan kamar yadda suka kasance batattu a duniya yusabuna fiha ala wujuhihim to haka ma ranar takin alkiyama za a rinka jan su bisa fiskokin su kamar yadda aka ja su bisa bata a nan duniya la yadruna aina yasabun ba san ina ne za su je ba wa yuqalu lahum taqri'an wa tawfiqa kuma za a ce ana masu tsoratar da su da gargadi zuqu massa bi ma'ana ku ɗanɗani azaba wanda yake mai tsanani ko da yake ana ce zuku masa ko ɗanɗani shafan shafa ana ɗanɗana ne shi ma a balaga majazin mursal ne majazin mursal eh ina jin sababiyya majazin mursal kuma sababiyya alkarina sababiyya zuku masa saƙar ku ɗanɗani shafan wutan saƙara bi ma'ana ku shiga da ita za a kona ku fa kauluhu ta'ala sai kuma Allah ta'ala yayi maganan kaddara sai eh, lalle hakika Allah tabaaraka ta'ala ya halicci dan adam amma kuma ya baki dama Allah baya tilasta ka kai kafirci kamar yadda yake Allah ba zai tilasta ka kai biyayya ba amma ya riga ya hukunta sai dai ya baka dama kana da option ka bi hanyar da ka zaɓa wa kanka matukan kana da cikakken hankali saboda haka duk wanda ya zo wajen wannan tafsiri shi ya kawo kansa in ka ga wani an saki a gaba to sai dai in yaro ne eh, amma mutum shi zai kawo kansa ya zo ya zauna don yana sha'awa in ka ga dama kana iya zama ka je bakin hanya ko ka je kofar fada ka zauna ka ringa ganin lantarki da yadda mutane suke wucewa ya eh, kwarai da gaske ai farkon kawo lantarki abuja abin kofar fada ake zuwa a je a zauna na ta kallo ka tamfayi tsofin hannu za su baka labari dobe idan an ga wani abin mamaki akan je a taru ana ta kallon sa ko don gaga dama za ka iya zuwa wancan waje waye ya kama ka yi jawo ka ce sai ka zo wajen wannan tafsiri ganin daman ka ne wani ma ya zo tun da magariba ya yi magariba ya yi addu'o'insa ko askar ɗinsa an yi isha'i ya yi sallan ashen ya zauna tafsiri sallan ana taki daga tafsiri zai wuce tafi gida ko zai je wajen wani tafsirin ma a ƙarasa da ke sannan ya kama hanya ya tafi gida ba duk ganin damansa ba ne wani kuwa yana shan ruwa a gidan kwallo ma zai sha ruwa sannan sai ta ihu tsakanin magariba da isha'i sannan ba zai yi magariba da isha'i ba sai bayan an take daga wannan kwallon tsakanin abin nan ba salona ne kowaye ne ina din barcelona gari ne ko? eh arama gari ne Allah ya kyauta to an ba da dama wa mutum ya yi abin da yake ganin shi zai fitar da shi ko da harkokin kasuwanci ai mutum shi zai zaɓa a rayuwa wajen aure kai za ka zaɓa idan ka ga dama ka zauna da mata ne ko biyu ko uku ko hulu idan ka ga dama ka zauna ma da mata wato ba ka da mata sai dai kuma babu tabattuli cikin musulunci warai da gaske in ka zauna babu mata me za ka yi in ne haka ne sai ka dawo masallaci a sake maka masallacin gaba daya saboda duk mutumin da ya kai munzali ya ce zai zauna babu mata to sai dai a dake ki kuma musulunci bai ce haka ba in ka je aka dake kan ka je lahira za ka yi bayani sannan kuma in ka yin aure bautan Allah za ka yi kawai bautan Allah to zai baka abinci in ka bari ana baka abinci wanda yake baka abinci ba mamaki ya fi ka daraja wajen Allah kai da kake kwana kake sallah kake wuni kake azumi ko ba waɗanda za su yadda maka dawo masallacin su ka zo ka zauna baka da mata don an kwana biyu shike na sai a zo a same ka da matsala tunda ina jin kwanakin baya akwai wani wanda ya zo ya zauna ai da an kama ki da luwaɗi ne ko menene kwarai da gaske da luwaɗi ya kama ki ya zo a gaba gaba ko za a rinka yin sallah da ki to kaga irin wannan wata rana ma limancin za a ba ke yi saboda in kana da lafiya sannan kana da hankalinka to ka yi auren shi ya fi maka wanda za ka zo kana su turabulin waɗansu laifuffukan ma da kake ɗibawa ko baka nemi gafaran Allah ba saboda su turabulin ɗin da kake Allah ta baraka wata ala zai sassauta maka kuma tun da annabi yana son a yi aure a hayayyafa Abin da kake ajiyewa abin da kake sanyawa a bakin matarka ma sadaka ne amma in kayi da niyyar lada kwarai da gaske shi yasa yawan waɗanda suke cin abinci a gidanka yawan ladan da zaka samu kenan a wajen Allah subhanahu wataala shi yasa kullum muke kushe mai mata daya sai dai in yana da iyali kwarai da gaske sai dai in yana da iyali tunda zaka samu wani yana da mata ɗaya ta haifa masa yaya goma sha bakwai ga waɗansu 'yan tirani kamar guda biyar sannan ga wasu ƙannensa wanda aka bar masa mai yi ma da ƙannen matan to kaga yana da mata guda ɗaya masu cin abinci a gidansa sun kai ishirin da wani abu to gwargwadon waɗanda suke wurga loma a gidansa gwargwadon ladan da zai samu shi yasa ake son a tara iyalai kuma a yi kokari a ciyar da su da halal ba da haramun ba mai Allah ya taimake mu saboda haka akwai kaddara kuma wajibi ne mutum ya yi imani da kaddara to lokacin da ka yi tafafutukan neman wani abu baka samu ba to sai ka dawo kan kaddara ka ce haka Allah ya kaddara idan kuma ka samu to banda bidirewa banda iskanci banda barna banda sakon Allah ka gode wa Allah domin saboda Allah ne ya kaddara za ka samu kuma ka bi ka samu sai ka gode wa Allah shine Allah ta'ala yake inna kullu shay'in inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar na'am wa ma amruna inna kulla kai'in Allah ta'ala ya ce lalle mu kowane abu wani akwai takadimi da ta'khiri inna khalaqana kulla kai'in bi qadarin to sai aka rikita jumla din A rikita jumla din ne saboda balaga Allah ta'ala ya ce ina mu wani li ta'zim kulla kai'in kowane abu da kake gani a duniyar nan khalaqnahu mun halice shi shi sa hudin ya koma zuwa ga kai in dalilin da sa aka yi masa wasalin sama fataha kenan ba domin hudin nan ba ai kun yadda na karanta sai dai a ce ina kullu shay'in to jumlan kuma ba za ta tafi ba saboda haka inna kullu shay'in bi kadar wato kamisile inna kalakwana kulle shay'in bi qadarin kowane abu mun halitte ki da kaddara a bisa kaddara muka tsara ki inji Allah bi ma'ana ka kaulihi wannan ya dace da fadin Allah madaukaki wa khalaqa kulle shay'in Allah ya halitti kowane irin abu sai ce me wa qaddarahu taqdira sai ya kaddara shi kaddarawa Waka kaunihi ta ta'ala sannan kuma a cikin suran da ake karanta mana kullum sabbi hisma rabbikal a'la yi tasbihi tare da godiya ko kuma yi tasbihi da sunan ubangijinka mafi daukaka shine Allah allazi khalaqa fasawwa shine wanda ya halitta ya daidaita halitta kowace halitta Allah ta'ala ya sanya ta bisa suranta suran dabbobi da bambanci da suran mutane suran mala'iku da bambanci da suran aljanu suran aljanu da bambanci da suran mutane haka suran ainihin kwari da bambanci da suran aljanu ko kuma da mutane saboda haka kowanne Allah tabaraka wa ta'ala fasawwa ya daidaita ki yadda ya ga dama wallazi qaddara fahada sannan kuma Allah kine kaddara kuma ya kiryar da waɗanda zai kiryar ya kuma zamar da waɗanda zai zamar da su ina fata an gane a kaddara wahalar kala'ika ilahi Allah ta'ala ya kaddara kaddara sai kuma ya tura halittu zuwa ga wannan shi yasa annabi yake fa kullum yahsaru lima kulika lahu kowane mutum Allah ta'ala ya sauke masa abin da ya kaddara masa abinda Allah ya kaddara maka idan hanyar aljanna ne za a ga kyawawan ayyuka wato suna maka sauke sallah ba za ta dame ka ba azumi ba zai dame ka ba sadaka ba za ta dame ka ba biyayya wa iyaye ba za ta dame ka ba kyautatawa mutane ba za ta dame ka ba duk ayyukan alheri da kyawawa ba za su dame ka ba cikin sauki za ka aiwatar da su amma kuma idan Allah ta baraka wata ala ya kaddara kai ɗan wuta ne mutumin banza to sallah za ta yi maka nauyi azumi ba za ka iya ba biyayya wa iyaye ba za ka iya ba ka kyautata wa al'umma ba za ka iya ba duk wani aikin alheri ba za ka iya ba ka fi jin daɗin barna ka yi sata ka yi ƙarya ka ci amana ka sha abin maye ka yi zina ka yi liwaɗe ka yi duk abin da ka ga dama za ga cikin sauƙi za ka aiwatar da waɗannan shine wa kullum muyassarun lima kulika lahu to Allah kare mu saboda haka wa li hadhihi ولهذا يستدل بهذه الآية الكريمة هي ذاك كف حجة ونن آية أئمة السنة بمعنى ما لمن سنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه أبي ثابت قدر الله وندي رجا هلتون سقبالها وهو علمه الأشياء قبل كونها شين الله يا سنتو ونعبو تنكا فين يكسنتي وكتابته لها قبل برئها كما الله يربو تنكا فين أهلتي أبيك وردوا بهذه الآية وبما شاق لها من الآية ayat kuma malamai sun yi amfani da wannan aya da makamantanta wa ma warada fi ma'anaha da ayoyin da suke kama da wannan wajen ma'ana min al ahadith sabita wato asabita ko kuma daga cikin hadisan manzon Allah waɗanda suka tabbata alal firqatil qadariyya a bisa ainihin wato firqa na qadarai alladina nabagu fi awaqir asalin sahaba wanda su a ƙarshen zamanin sahabbai ne suka bayyana a zamanin annabi babu su ai kamar shi'a ma akwai shi'a zamanin annabi ne babu yasa da aqidan shi'a da ainihin kadara'i da murji'ai duk aqidu ne wanda yake musulunci bai yadda da su ba don manzon Allah bai san da su ba نعم ولنذكر ها هنا الاحاديث المتعلقه بهذه الايه الكريمه Karima. لا yake bari mu ambaci wadansu hadisai shi yasa wannan tafsiri na ibnu kafir yake da dadi saboda yana dora mutane ne bisa al-aqida al-islamiyya aqida ta musulunci ta tacciya wanda yake babu matsala a ciki ana bi hurairata ga hadisi daga babban sahabin abu huraira Allah ki kare yadda da ke kale te a mushriku quraishin mushrikan quraishawa sun zo ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun zo wajen annabi to kasimuna hu fil suna jayayya da annabi akan kaddara fa nazalat shine sai aya ta sauka yau mai sabona finnari ala wujuhihim aka ce ranar da ake janye su a cikin wuta a bisa fiskokinsu yau kuma safaka ana ce ku ɗanɗani wato ɗanɗanan wutan safara Allah ta'ala ya ce inna kulla shay'in khalaqnahu bi kadar kowane abu mun halitta ki da kaddara to kaga kenan abinda su kafirin quraishawa suka zo suna jayayya da annabi suka ce so ya za a yi mutumin da ya zo ya bi hanyar kafirci kuma a ce a lahira wuta za a sanya shi Allah ya masa adalci kenan tunda ba su karbi sabon addini ba su sun samu addinin iyayensu da kakanninsu to idan ba su bar addinin iyayensu da kakanninsu ba suka tafi lahira shi kenan sai Allah ta'ala ya azabtar da su ne aka ce inna in shay'in ku fi qadar su yadda suke fassara kaddara kusan da waɗanda suka biyo baya za ga akwai kama da juna a ciki wa an tawiz al-yamani qala sami'tu ibn umar yace ji abdullahi dan umar babban sahabin nan mai daraja radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce kullu in kowane abu bi kadarin da kaddara hatta al-ajzu wal har kasawa da kokari in kaga mutum ya kasa abu to haka Allah ya kaddara masa amma dai da farko ba za a ce ai ya kasa ba sai in yayi yunkuri ya kasa wanda kaga ya tsallake ko yana da dabara ko Allah ya baki natiya to wannan ma haka Allah ya kaddara saboda haka ko matsayin da muke kai yanzu haka Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara Allah ramma Allah ya baki Qur'ani haka Allah ya kaddara masa kuma ya biyo hanya ya yi ta hadda ba san fadi takin da ya yi ba har ya kawo wannan matsayi to kai ma kyamaraman haka ne eh, kai ma kyamarori nawa ka halaka eh mala da mu kyamarori nawa ka lalata su kafin ka kware ka saba da wannan aiki kyamarori nawa suka shiga hannunka ai ba rana tsaka ne kawai ka zo ka samu ka kai wannan geji ba to saboda haka Allah ya riga ya kaddara haka za ka biyo hanyoyin kuma ba za ka sare ba to ga shi kawaye gari ɗaya daga cikin manyan da suke ɗaukar abin nan na sunna tv ka gani saboda ka biyo hanyan. to kowa in aka biyo layinsa ko ɗan kasuwa ne yanzu kana nufin ɗan gwate yana kwance kaman gwate ya samu kudin eh ko kuma in aka zo aka ce shafa shi ke nan an shafe shi yana zaune aka kawai ya samu kudi in ka je ka yi bincike sai ka samu ba mamaki wani daga cikinsu ma da da ya fara wannan da din wanda za a zo a kasa abu a cikin tire daga nan kuma sai ya zo ya fara bunƙasa to dama haka ne idan Allah ta wa ta'ala ya kaddara za ka kai labari za ka kai in Allah ya kaddara za ka sare a zakani ka sare in Allah ya kaddara za ka bi hanyar kwarai za ka samu sauke in Allah ya kaddara za ka bi mummunan hanya to hanyar ka bi abinda ka fi ganewa kenan kuma kowanne akwai gidansa akwai sakamakonsa wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa annabi ya faɗa mana yace ista'in billah yace koyaushe ka ringa taimakon Allah ka nemi taimakon Allah wato koyaushe ka nemi taimakon Allah shine ista'in billah gaji a cikin sallah kana iyyaka na'budu wa to ana son mutum ya rinka karantawa yana halatto da hankalinsa ke sa mai risala ya ce idan za gana da ubangijinka ka kakkabe duniya abin nan zuciyanka ga barin duniya washtagil bi muraqabati maulaka ka ainihin shagala da matsayi na Allah subhanahu wa ta'ala domin saboda yana ganin ka ya sa magabata akwai wani wanda yake yana sallah an harbe shi da kifiya amma bai tsaya waiwai wanda ya harbe shi da kifiya ba amma ko kai kana ƙara kake ji amma za ka waiwaya wallahi wani ko ƙaran hansa da ya ji sai ya waiwaya shi yasa kullum ake ce a rufe waya a rufe waya ai ko ba domin liman ko kuma domin kai ba idan wayan ka tayi ƙara wani sai ya waiwaya kalle ka kuma yana sallah ya iltifati ai ba a waiwaya a cikin sallah abubakar bin abi hafa yana ɗaya daga cikin shaidan da aka masa baya waiwaye cikin sallah duk abin da ya faru baya waiwaye sai ranar da manzo Allah ya makara bai dawo da wuri wajen sahabbai ba har lokacin sallah yayi Abubakar bin Abi Quhafa ya fara jagorantar mutane sallah manzo Allah ya zo ya samu Abubakar bin Abi Quhafa yana jan mutane sallah sai manzo Allah kima sai ya shiga cikin sahu kawai ya bi to kaji wanda annabi ya je bi shi sallah kai kana na yana jin idan babanka ne iman kana ganin annabi zai amince ya bi shi wannan yana ɗaya daga cikin darajar abubakar bin abi hafa domin duk wanda annabi ya yadda ya bi shi sallah ya yadda da ne bayan abubakar bin abi hafa sai abdurrahman bin au su ne mutane guda biyu rak waɗanda nassi ya tabbata cewa manzon Allah ya bi su sallah duk cikin sahabbansa ka kaf gaba daya saboda haka da annabi ya shigo sai sahabbai suka ga annabi a cikin sahu abinda ba su taba gani ba domin haka bai taba faruwa ba shine abin ya dame su shine abin ya dame su kawai sai suka kama tafi lokacin babu maganar subhanallah kun ga yadda aka yi ta karanta da al'umma kenan so sun saba al'adar sun wani abu ya faru sai a yi tafi in aka yi tafi to mutum zai waiwaya shine suka yi ta tafi suka yi ta tafi ya ki waiwayowa liman ya ƙi waiwayowa ka san a yanzu kowon wani abu ya faru in ka ji sun maka tafi to suna wajen masallaci duk sun wazi sun maka kai kalanka kai kalanka saboda haka in maka waiwaya ba ma kura za ta cinye ka eh. Allah ya kyauta amma su suna nan suna ta tafi kai da ya ji abin yayi yawa ya ce kai akwai matsala shine sai ya waiwaya kaga manyan bayin Allah su ba sa waiwaye tunda ya riga ya shiga sallah to ya mai da hankalinsa a cikin sallah tunda yana gaban Allah subhanahu ta'ala shine da ya waiwayo ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace babban magana shine sai ya janye daga wajen limancin manzo Allah yace masa ka karasa yayi masa ishara tunda already ya riga ya shiga cikin sallah manzo Allah ma bai yi magana ba ya ce masa ya ci gaba da sallah ya ce a'a shine ya ɗaga hannunsa an ce cikin sallan ya daga hannu ya ce alhamdulillah da manzon Allah ya amince zai bi ibnu abi quhafa sallah kwarai da gaske ya ci gaba da sallarsa to da wannan dalili ne malamai da yawa suka tafi akan cewa rafkan wanda mamu to liman yana iya dauke masa idan mamu yayi rafkanwa to liman zai ɗauke masa to yanzu tun da abubakar ki ne liman amma ga mai waje ya zo kuma kowa ya yadda manzan Allah ki ne kankat ya za manzan Allah ya wuce abubakar bin abi hafa daga liman ya koma mamu kuma aka idar da sallan haka sallah ta yi ina fata an gane to a nan ma ana iya samun haka liman yana iya zama wa mamu lokacin da liman ya zo yana sallah sai haƙo ya same shi idan haƙo ya samu mutum zai iya fita sai ya fita kawai ya je sai ya wanke to da ya wanke ya riga ya tura wani ya ci gaba da sallah sai ya dawo in ya dawo sai ya riba su ya dawo cikin sahu sai ya jona ya ci gaba da liman ne kuma yanzu ya zama mamu waɗannan matsaloli suna cikin littafan fikihu hutu ne masu bayanin wannan dalla-dalla eh, amma almuhim abin da ya samu kawo wannan bayani saboda abin da ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka ana neman taimako ne shi yasa ake son ka da jaddada wannan ya kana abudu wa iya kana saye ka dinga karatu ka san me kake karantawa amma in kana karatu baka san lokacin da ka gama da fatiha ba to ba za ka rabu da damuwa ba domin wani ana idar da sallah an ce masa raka ta farko mai liman ya karanta daga fatiha wata sura ya karanta sai ce ya manta to tunda ka manta kana ta tunanin magi to magin nan ko wallahi ba za ta rabu da kai ba kwarai da gaske to ka rinka shiga cikin damuwa kenan in ka shigo sallah ka manta da duniya gaba daya in ka shiga hidiman duniya kuma sai Allah ya taimake ka shine isa'in billah wato sa'in billah ka nemi taimakon Allah wala ta'jaz duk abinda ka shiga karka yadda ka gajiya bi ma'ana ka sa kanka sosai fa in ka amrun faqul duk al'amarin da ya same ka annabi yace ka ce qaddara wa ma sha'a fa'ala abinda Allah ya kaddara duk abinda Allah ya ga dama shi yake aikatawa wala taqul karka kuskura kace law wato da a ce an ne fa'altu laka na kaza da na aikata abu kaza da kaza ne zai kasance fa inna lau domin wannan kalman da din taftahu amala shaitan tana bude kofan wato aikin shelan ne kuma karshen mutum ya yi wasa za ta jefa ki cikin aƙida na ainihin kadarai su ne na kadariyar wa bi hadith ibn abbas sai wani hadisi ne abdullahi dan abba radiyallahu anhuma fi kuma yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala la annabi yace masa wa alam ka sani anna ummata da al duniya ka kaf gaba daya law itama'u ala an yanfa'uka bi kai'in da za su taru domin su amfane ka da wani abu lam yaktubhu Allahu abinda Allah bai rubuta maka ba tun fil azal lam yanfa'uka ba za su shi su ga ba to kaga kaddara kenan saboda haka duk abin da ka rasa ka yadda haka Allah ya kaddara to sai imanin ka ya zauna daren dakar wala bai kuma da mutanen nan al'umma ka kaf gaba ɗaya za su taru ala an ya doro ka bi kai bi za su cutar da kai da wani abu lam yaktubhu Allah alai wanda Allah bai kaddara zai same ka ba to lam ya ka ba za su ya cutar da kai da komai ba kaga Allah ne kubutar da kai ba dabaran ka ba ba wayon ka ba ba bokan ka ba to kaga wannan imanin ka yana nan idan ka yarda da wannan ka faɗi wannan magana sannan jaffatil akalam annabi yace alkaluma sun bushe wato ce suho an tattara takaddu gaba daya sai hadisi na karshe wa an abdullahi ibn amr an karbo hadisi daga abdullahi dan amr dan as radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace lalle annabi yace inna allaha kataba maqadir al-khalqi lalle allah ta'ala ya rubuta makaddaran halittu gaba daya kabla an kuka samawati wal arda bi na alf sana tun kafin ya halitti sammai da kasai da ke dubu hamsin komai ya rubuta shi yasa duk abin da ka gaifi ya zo Allah ya rubuta shi abinda Allah bai yadda da ke ba to ba zai kasance ba abinda Allah bai san shi ba babu ya kamata a san wannan زاد ابن وهب وكان عرشه على الماء lokacin alharshin ubangiji yana kan ruwa domin ruwa ya riga kasa zuwa sannan ruwa ya riga sama zuwa al'arshin ubangiji yana kan ruwa kamar yadda ya zuwa cikin suratu hud to wannan yana tabbatar mana da kaddara saboda haka ma amruna shi yasa Allah ta'ala yake yadda muke gudanar da al'amura al'amarin mu baya kasancewa ko umarninmu a kan kowane irin abu illa wahidatun umarni guda ɗaya Allah ke bayarwa Allah baya faɗa ya sake jaddadawa amma mai yiwa a gidanka za ka faɗa kai ta faɗa wani lokacin ba ka tsaya ba ma ba za a yi ba shugaba ko sarki zai ta faɗa ba za a aiwatar ba idan ba ya tsaya ya yi ta faɗa ko ya nace ba kai wani ko ya nace ba ba za a yi ba to amma banda ubangiji ta'ala yasa aka ce laisa kamislihi shay'u Allah ne zai ba da umarni ya ce a yi kuma a yi dole ya ce a bari kuma a bari dole to amma kaga wajen abin da ya shafi addini kuma sai baka dama ko rayuwa sai baka dama ya ce maka karka sha giya amma bai tilasta ka ba ya ce maka shan giya haramun ne in ka bari shi kenan ka kubuta ya ce ka yi salloli guda biyar ba a tilasta ka ka ce sai ka yi ba to kun ga inda za a gane kenan akwai inda aka ba da dama ma dan adam ya zaɓi hanyar da ya ga za ta fitar da ke. shi wa ma amruna illa wa haidatu umarninmu bai kasance ba sai guda ɗaya kawai kamar yadda Allah ta baraka wa ta'ala ya ce him bil basar kaman ainihin kiftawa ne da bismillah in ji hausawa wato kaman kiftawa da bismillah in Allah ya ce kun innama amruhu idza arada kay'an an yaqula lahu kun shikenan magana ta kare sai Allah ya ce mai to ya ku waɗannan kafirai mujirimai ya kamata ku sani walaqad ahlakna ashiya'akum hakika mun halakar da waɗansu mutane kaman ku kafircinsu irin naku mai yiwa ɓarnansu irin naku sabon allansu irin naku kuma sun fi ku ƙarfi sun fi ku ilimi sun fi ku jiki sun fi ku komai amma kuma da suka saba wa Allah Allah ta'ala ce sai muka halakar da su saboda haka walakad a aku mun halakar da makamantanku ku shiga taitayinku fa hal min jake shin akwai mai kiga taitayi ko babu to kaga wannan tambaya ce wanda ba bukatan amsa ana son kowa ya shiga taitayinsa sai Allah ya ce mai wa kullu shay'in fa'aluhu fi dhuhur na'am wa kullu sabirin wa kabirin mustaqbal wa kullu shay'in kowane irin al'amari kun ga nan ya zo da rufuwa saboda babu abin da ya gabace shi sannan kuma bai da ta'alluki da abin da yake bayansa a matsayin muftara da kabar wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur bi ma'ana kowani abu da suka aikata ki to an rubuta ki a cikin takardu abinda kafiran nan suka aikata an rubuta cikin takardu yana ajiye ranar takin alkiyama za a fitar to kuma abinda kuke aikatawa ana rubutawa duk abin da kuke aikatawa ana rubutawa maktubun alaihim fil kutubi lati bi aidil malaika wato takaddun suna hannun malaiku kuma ba a canzawa wa kullu sagirin wa kabirin mustaqar duk wani karami da babba mai kyau ko mara kyau to an yi sadaransa an rubuta kyau wajen Allah ba mai gogewa amma kaga fayilolin duniya yanzu in ka samu wani tsohon ma'aikaci za ka samu kilas ne fa tsohon ma'aikaci ya san yadda za a ɓoye ke kara da ke karuwa na neman fayil da ko yanzu da aka koma kwamfuta ko wanda ya san inda in aka shiga za a rikita lissafi kuma komai zai rikice information din da ake nema ba za a samu ba to banda wajen Allah wa kullu sagirin wa kabirin mustafa da babba da karami Allah tabaraka wa ta'ala ya ce an rubuta shi nan akwai tiba a cikin ilimin balaga sagirin wa kabirin karami da babba saboda haka ko karamin laifi kake aikatawa ka shiga taitayin ka dun yana rubuce in Allah bai gafarta maka ba zai kama ka da wannan laifi Allah ya gafarta mana sai Allah ya ce me innal muttaqina fi jannatin wa na'am malikin muqtadir mun je karkin sura karshen tura kenan daman cikin gidan aljanna kenan inda ya kamata mu dire kenan eh kuma duk wanda ya fita ban da shi don sai na baka ra'a nan eh duk wanda ya fita ban da shi Allah ta'ala ya ce innal muttaqina lalle masu tsoron Allah fi jannatin wa naharin suna cikin gidan aljanna da kuma koramai iri daban-daban Allah ya sanya mu aljanna fi eh, maqadi sidiqin a wajen wato zama na gaskiya matsayin da zaka samu ranar takin alkiyama shine babu canji amma duniya wa tilka ayyamu nudawiluha bainan ko mu da muke zaune a wannan kujera wata rana ba mamakin Allah ya mana tsawon kwana wata rana ba mu muke zaune akan kujerar nan ba saboda in alaran ma ya tsofa ya gigice zai zo yana jin aya ko ya tsofa ya rikice ba zai zo yana jin aya ba ba mamaki sai zo yana karatu ma yana bacci shi kuma mai tafsiri yana kyakkyau yana gefe yana sauraro to kaga duniya kenan ma lahira ba a samun canji yadda ka je lahira aka ce maka ga wajen zaman ka cikin gidan aljanna hani an mari'a fi maqadi sidikin inda malikin makotabir a wajen mamallaki mai tsananin iko shine Allah yasa alahira babu canji kuma wannan sura ta fara da iktarabati sa'atu ta kare da maganan gidan aljanna Allah ya ba mu aljanna Allah ya sa mu cika da imani Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh